أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته mun gode wa Allah maɗaukakin sarki wadda cikin nemansa ya sanya mu rayayyu wannan yammaci mai albarka ذبائح الجراثيم الشافع قطف الجنى الثاني شرقي لمقدم ابن ابي زيد القيرواني وفاتن ان مدوك شنكركي من جاجوره جام كاشي اثر رقم نبو مشاهد عندما ما يلتاف قوله الى رسم زنزان ابن ابي زيد ثم ختم الرسالة والنذار والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وها وهدى به الصراط المستقيم هذه ابن عبد الزيد والزيتين ثم ختم الرسالة والنذارة بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم والنبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم كان الله مدوكتين sarki ya من manzanci da ذا gargadi da نفسي da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabinsa faja'alahu akhiral mursalin sai ya shi annabi Muhammad din sallallahu alaihi wasallam karshe na manzanni bashiran wa nadhira mai bishara mai gargadi wa da'iyan ila Allah bi idni da kuma mai kira zuwa ga Allah da izinin Allah وسراجا منيرا كما كسنتي في سلا سوى وأنزل عليه كتابه الحكيم يا كما سوكر أكنت للتاسنسا وانده في كتابة حكمة وشرح به دينه القويم يي بيان أكثير سافعية لشيء وهدى به صراط المستقيم يا كما الشبير da annabi sallallahu alaihi wasallam mutane zuwa ga hanya madaidaiciya wannan shi ne zancen ibn abidai mai sharri ya ce أعظم نعمة أنعم الله تعالى بها على الجن والإنس في آخر الزمان أن بعث فيهم rasuluhu رسوله الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم mafi girman ni'ima wanda Allah ya ni'imantar da mutane da aljannu a wannan zamani na karshe shi ne aikar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo mai daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fadallahum ala kulli khairin ya shiryar da mutane zuwa ga dukkan alkhairai wa hazzarahum min kulli sharrin ya kuma gargaɗe su a daga dukkan wani sharri wannan shi ne mafi girman ni'ima wanda Allah madaukakin sarki ya yi wa mutane zamanin karshe yayin da ya aiki annabi sallallahu alaihi sallam a cikinsu wanda yana nuna musu dukkan alkhairai wadda za su yi samu na duniya da lahira. yana gargadar da su daga kowane sharri wanda zai iya cutar da su na duniya da lahira qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce laqad manna Allahu 'ala al lalle Allah ya yi wa mu'minai baiwa ya muku kalala ya muku ni'ma إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم لوكة دا يأيكي منزو daga cikinsu yatlu alaihim ayati yana karanta musu ayoyin Allah madaukakin sarki Wani yuzakkihim yana tsarkake su daga wato dauda na zunubi da shirka zuwa ga aske na imani wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma yana karantar da su littafin Allah da kuma hikma wanda shi ne sunansa wa in kano min qabl duk da cewa kafin zuwansa sun kasance na fi dalalin mubin sun kasance cikin bata bata mabayyani bata ne wanda yake a bayyane amma duk da haka ba su gan shi ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya shiryar da su da shi yana karanta musu littafin Allah da sunnanka kasancewa kafin zuwansa suna cikin bata bata mabayyani idan mutum ya duba irin halayensu kafin zuwan musulunci zai san cewa ko shakka babu suna cikin bata din وقال عز وجل ألا من وكتن سنتيتي ما illa إلا illa. كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ومعيتيك فاتيزوا قد سكا متانيك فاتيابا معناه من أيتيك نيزوا سكا متانيك بشيرا ونذيرا فكثن سيمي مصد بشارة بمصدر جديد ولكن أكثر الناس لا يعلمون sai dai mafi yawan mutane ba su sani ba وقال وقال وقال عز وجل ألا مدعو كتوتا في فاتي سوى قل يا أيها الناس إني رسول رسول الله إليكم جميعا كتير يا محمد صلى الله عليه وسلم يا كونوا تاني ni manzo ne zuwa gare ku gaba ɗaya duk wayannan ayoyi suna nuna irin ni'ima wanda Allah ya wa mutanen karshe wannan zamani wanda muke ciki wanda Allah ya aiko da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan zamani wa qala azza wa jalla Allah madaukakin sarki yake ya ahlal kitab قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من rusuli ya kuma abutan littafi yahudawa da nasara lalle manzonmu ya zo muku wanda ke bayyana muku ababe daban-daban na alkhairi yana bayyana muku ababe daban-daban na shari wadda za ku gujewa ya zo ne bayan zamani mai tsawo wanda yake tsakanin manzonku manzanninku wanda suka zo to mun aka ne an ta kulu ma ja'ana min bashirin wala nabi kada ku zo kuna cewa ai ba a aiko mana wani mai bishara ko mai gargadi ba faqad ja'akum bashirun wa nadhir yanzu kuwa ga mai bisharan ga mai gargadin ya zo wallahu ala kulli shay'in qadir Allah madaukakin sarki mai iko yi ne akan komai a wannan aya Allah madaukakin sarki ya kira yahudawa da nasara cewa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya zo mun kuma yi ishara da shi cewa zai zo a cikin littattafansu da haka ya zo ne bayan zamani mai tsawon da annabawanku da manzanninku suka zo mun san cewa abubuwa da yawa kun manta da su kada ku zo kuna cewa me yasa ka aiko mana mai gargadi mai bishara ba wanda zai tunatar da mu abubuwan da muka manta ko abubuwan da iyayenmu suka manta Allah yake faqad ja'akum bashirun wala nadhir ga mai gargadin ya zo ga mai bisharar ya zo ku amsa masa wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai yi ne akan komai بايا تعالى منو في كيف قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا النبي صلى الله عليه وسلم ba aike shi zuwa ga mutane أي ba أو aike Allah madaukaki sarki ke ka ce musu uhiya ilayya ay min wahyi annahu sama'a nafarun min al cewa wasu aljannu sun zo suna jin ƙur'ani da nake karantawa fa sai suna faɗi tsakanin junansu inna sami'na qur'anan ni na ji wata abun karatu mai ban mamaki yahdi ila rushd yana shiryawa zuwa ga shiriya fa'amanna bi sai muka yi imani da shi walan nushrika bi rabbina ahada bayan yanzu ba za mu sake yin shirka da ubangijinmu ba sai ya nuna cewa a lokacin da lissafen da yake wannan karatu shi bai san cewa aljannu suna tawara ba bai san aljannun suna nan suna saurara abin da yake karantawa ba Allah ne yake ba shi labarin cewa ga su aljannu sun zo suna jin karatunka kuma ga abin da suka faɗi bayan sun sun ce mun ji wani abin karatu mai ban mamaki lokacin da suka koma wajen mutane to kuma wannan karatun ba abin da yake fadi mu riga mun yi imani da shi tun daga yau wannan shirkan da muke yi yanzu ba za mu riga mu mun bari to ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne zuwa ga mutane da aljanna kuma Allah madaukakin sarki yake wa in sarafna ilayka nafaran min al-jinn yastami'una al-qur'an lokacin da muka sarrafa ko kuwa muka juya zuwa wurinka wasu jama'a daga cikin aljannu suna sauraron alkur'ani lokacin da kake karanta shi falamma habaru da suka isa wurin karatun suna gaya wa junansu a rufe su yi فلما قضي lokacin da aka gama karatu wallau ila qaumihim munzirin sun koma wajen mutanensu sun koma sun je suna musu gargadi قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا إنت يا قوم mun faji wani littafi ana karantawa unzila min ba'di Musa an saukar da wannan littafi ne a bayan annabi Musa musaddiqan lima bayna yadayhi ila ila الحق وإلى طريق المستقيم yana gaskanta littattafan da suka zo gabanin su yahdi ila alhaq yana shiryarwa zuwa ga gaskiya wa ila tariqil muttaqin yana kuma shiryarwa zuwa ga hanya madaidaiciya su aljannu bayan sun saurari karatu annabi sallallahu alaihi wasallam sun koma wajen mutanensu suna gaya musu wannan magana sun koma cewa ya kaumana ajibu da'i Allah ya ku mutanenmu ku amsa wa mai kira wanda yake kira game da Allah wa aminu bi ku yi imani da shi yaufir lakum min dhunubikum زيدا فتامكوا ذنوبك ويخرجكم من عذاب أليم وما يحبك دقى عذابا من الذي ومن لا يجب داعي الله واندقوا بأمسى بكرا ألا با فليس بمعجز في الأرض بزيدا جري ألا أبنك كافا وليس له من دونه أولياء باشد ولي وما بان ألا wanda zai zama majibinci al'amarinsa ula'ika fi dalalin mubin wa'annan da ba su amsa su ne suke cikin ɓata mabayyani to wannan shi ma ya nuna dalla-dalla yadda wa'annan aljannu suka saurari alkur'ani da kuma yadda suka koma wajen mutane su su ma sun zamo mai isarwa da sako daga Allah. ما لا يتي وأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمة أمة الدعوة وأمة الإجابة الأمة التي صلى الله عليه وسلم تشي ديني أمة الدعوة أطيع الأمة ولا تكراسي ولا كما هو إيه ان تكاني أنكرة وأمة الإجابة أطيع وان تكا انت to wayanda ba su amsa ba har wayo suna al'umma annabi ne sallallahu alaihi wasallam amma su al'umma ne wanda aka kira wayanda suka amsa su al'umma ne wanda suka amsa da haka fa ummatu da'wa kullu insani wa jinni min hin ba'athahu Allah ila qiyam as-sa'a su ne al'umma mutum ko aljannu wanda ya imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuwa ummatu da'awa wanda aka kira su ne mutum ko aljannu tun daga lokacin da aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam har tashin kiyama duka al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai dukansu ana kai da su أمة الدعوة الأمة ا تقول د هي و ة ا النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي أمة الإجابة هم الذين وفقوا وفقهم الله لدخول في دينه الحليم سوء لوندى ان لا وقت ك ث ي ر suka shiga addininsa addinin tsayayye wanda babu karkata a cikinta su ne al'umma al'ijaba to yahudawa da nasara wannan zamani suka al'umma annabi ne sallallahu alaihi wasallam amma su al'umma ne addawa wadda aka kira su ba su amsa ba musulmai su ne al'umma al'ijaba wayanda suka amsa فشريعته صلى الله عليه وسلم لازمة للجن والإنس بل أتى شريعة النبي صلى الله عليه وسلم دوني هي أكل الجنود متعني والدعوة إليها موجهة لهم جميعا كرا زوا غريتا an fuskantar da wannan kira zuwa dukkan su ne gaba daya mutane da aljannu laysat li ahadi duna ahadi ba wai wani da wani ba duka ne ban hiya lil jami' wato wannan kira na gaba ɗaya ne قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكن الله صلى الله عليه وسلم ياتي والذي نفس محمد بيده ما da wanda ran Muhammad ya ce hannunsa shine Allah لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني باب وني mutum ɗaya cikin wannan al'umma wanda zai ji game da ni ba yahudu yake ko ba nasare yake sun ya mutu walam yu'min billazi ursiltu bi sai ya mutu ba tare da ya yi imani da abin da aka aike ni da shi ba illa kana min ashabin na? sai ya kasance mutane wuta duk wanda ya mutu cikin wannan al'umma kowane addini yake yi matuka bai yi imani da abin da aka aike ni da shi ba to dole ne ya kasance cikin mutane wuta kowane irin aiki ya a nan duniya zai shiga wuta da wannan aiki kowane irin alkhairi ya yi a duniyan nan zai shiga wannan wuta da alkhairi da ya yi matuka bai imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba mana yace fal yahudu wan nasara ba'da bi'satihi bi'sati annabi sallallahu alaihi wasallam yahudawa da nasara bayan an aiki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam la yanfa'uhum za'muhum annahum atba'uhu ta wa isa zaton da suke yi cewa su mabiyin annabi musa ne ko annabi isa da zai amfane su ba bal ya ta'ayyanu alaihim al-iman bi nabiyyina muhammad ya zama dole a kansu su su imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam الذي نفخت شريعته شريعة شرائع قبلها ولا شريعة تا شافت دكا شريعي ولا تبقى gabaninta wa kutima bihim nabiyun kuma an cike annabci da shi babu wani annabi bayan shi قال الله عز وجل ألا من تسفركيتين وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance uban ɗaya cikin mazajen ku ba sai dai manzon Allah ne cikammakin annabawa ne Su annabi sallallahu shi ne karshen annabawa babu wani annabi wanda zai zo a bayan shi so wanda yake raye a wannan zamani ya zama dole a kan su su yi imani da shi sannan za su samu lahira in ba su yi ba wuta za su wanda kare ya ce wa qawluhu wa anzala alayhi kitabahu al-hakim wa sharaha bihi dinahu al-qawim yace amma zancen ibnu abi zaid wanda yace Allah ya saukar a kan littafinsa mai cike da hikima ya kuma wato ya yi bayanin addininsa tsayayye da shi قال الله عز وجل yake dalilin wannan shi da fadin Allah madaukakin sarki wanda yake wa anzalna ilayka alkitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi min al wa muhaiminan alayhi mun saukar maka mun saukar a kanka littafi da gaskiya wannan littafin yana gaskanta littattafan da suka zo gabaninta kuma shi ne mai kare daga dukkan karyayyari wanda aka yi a cikinta adi ne ya sa muka san yahudawa da nasara suna canza littafin Allah ƙwa'ani ya sa muka san cewa zancen su game da annabi isa ba aka naita cikin littafi ba Sosai sai zama ƙur'ani shine mai gadi a kan sauran littattafai duk wani karyar da aka yi mata ƙur'ani zai ta cewa ƙarya ne sai ƙur'ani ya zama mabuwayi mai galaba a kan duka gaba ɗaya فهذه الآية تدل على أن القرآن مهيمن على الكتب السابقة وأن الآية يعني سوى القرآن شين لتستفند لتتفند ذو أباينتا فوق أباينتا وسنة رسول الله شارحة للكتاب وموضحة له ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ينا شرع لكتاب ألا yana kuma bayyana shi dalla dalla kama qala Allah azza wa jal kama yadda Allah madaukakin sarki yake wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun mun saukar maka da littafi mai tunatarwa domin ka yi bayaninsa wa mutane ka yi bayaninsa wa mutane wanda aka saukar muku idan ka yi watakila zuwa za su yi tunanin su zama wanda ya amfana da shi wanda ya imani da shi to annabi sallallahu alaihi wasallam shine mai bayanin abin da aka saukar da aka bayaninsa yana tare da ƙur'ani da zai yi a raga shi ba an saukar da littafi domin shi ya yi bayani so bayanin nan dole ne a kiyaye a lokacin da baya nan wannan bayanin sa shi ke bayyana mana menene qur'ani me ake bukata da mu alqur'ani menene abin da za mu yi alqur'ani duka sunna ne ke bayani wala budda min al'amal bima jaa fil kitabi wa sunna dole ne yin aiki da abin da zo cikin littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa man kafara bi sunnati faqad kafara bil qur'an wanda ya kafirce da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to ya kafirce da littafin Allah والله عز وجل فرض الصلوات الخمس والزكاة والصيام والحج أن مدعو كتن سركي يا فرلن تآيو أعظم صلوا لي بيار da zakka da azumi da haji wa ha wa bayanu ghairiha haqala bi sunnah bayaninsa da wani shi ma ya faru ne ta sunnan annabi sallallahu alaihi sallam ba inda za ka samu bayanin sallah bayanin zakka bayanin azumi da sauransu duka a cikin sunan manzon Allah ne za ka samu والله قد أمر بإقام الصلاة ألا من أفتن تنفيها يؤمن سوى قسيد صلى وبين في السنة أوقات تلك الصلوات ثم السنة دا بين لوكتا ولن صلى وعدد ركعاتها ثم عدد ركعوه والنزعي وبينت كيفيتها يا يا ذا ولن سنة ليه تبين وقال صلى الله عليه وسلم كان لما يجي الله صلى الله عليه وسلم يجل صلوا كما رأيتموني أسلم ويسلى كما يده كتا جنة إلهي وانتما قال يا فارو النبي صلى الله عليه وسلم يا مسلم أكل من بني يا من بني ينا ينسلى ألوك سند زيه سجود زيه صوتا ya tashi wannan matakalar zai zai yi sujada a kasa idan ya tashi kuma sai sake hau domin kowa ya gan shi bangaren ba wanda zai ce ban ganshi shi da kyau ba bayan ya gani bayan ya gama sannan ya ce musu abin da ya sa na aikata wannan domin ku koyi sallah ta don aka ku yi sallah kamar yadda kuka gani ina ina yi to wannan shi da aka ce kayar idan kuwa kayar za ka yi sallar yaya sai ka shiga cikin rudu magana ɗaya fahimtar mu daban-daban magana guda muna iya mu fahimce shi daban-daban amma idan fahimtar mu ba ta da bukata a wannan lokacin domin mai wanda aka aike shi da sako ya riga ya yi bayaninsa mu kuma ba mu bukata mu zo muna ta amfani da kwakwalwarmu wa amara bi ta izata Allah ya yi umarni cewa ku ba da zakka wa bayyana fi sunna shuruta wujudiha kuma sunna ya bayyana menene sharaɗin wajibcin zakkar wa an sabiha menene misalin zakkar wa maqadiriha menene gwargwadon abin da za a cire din wa amara bisiya ya yi umarni da azumi wa bayyana fi sunna ahkamahu wa muktiratu kuma sunna yayi bayani hukunce hukuncen wannan azumi da kuma abubuwan da za su iya su fata azumi ذكر سنة ليه كيف يعني وأمر بالحج قرآن يا أم الميدة حج وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كيفياتها النبي صلى الله عليه وسلم يبين يا يا زعيفة كما أولنا الحج من كافون ذو مسلم في سنة كما يبدأ مسلم في سنة بعثة في nan da annabi ya yi aji sannan suka san yaya za yi akwai abubuwa na shirkoki wanda suke yi kafin zuwa musulunci a aikin hajji sai a yi koyi da wa'ancan ba yadda annabi sannan ya yi ba ko kuwa da aka ce ka yi hajji ya za ka san me za ka yi ko dai kawai ka je ɗakin Allah ka zo aji shi kenan sai ka dawo sun da nan a sallar yayi nan kuma yace li ta'khudhu manasikakum fa inni la adri la'alli la da ba'da haza hadha Ya ce ku ɗauki yadda za ku yi aikin hajjin a wuri na domin ban sani ba watakila shekara mai zuwa ba zan kasance tare da ku ba ba mamaki ba zan sake yin wani haji bayan wannan ba kuma hakan ya faru sai jama'a sun taru babu hajjin da aka kai aka yawa annan fasar da yake domin ku ɗauki aikin hajjin ku a wurina. ban sani ba wata kila ba zan sake yin wata hajji ba sai wannan kuma bai sake yin wani hajji ba to yadda ya yi wannan hajji waɗanda suka kiyaye sun ce ka bar kawai kaka damu da shi ba ka da amfani da ne sai kuma wanda ba ba ka bukatar shi ya za ka yi wannan hajji ko dai za ka je ziyara kamar yadda aka kira haji ziyara sai ka je dakin Allah ka je ka duba gulagulan da sauran abubuwan da aka sanya a wurin ka dawo gida aiki aka je yi to ya za ka yi aikin ba da bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba yace wa qawluhu wa hada bihi siratal mustaqim ya kuma shiryar da shi ya shirya mutane da annabi sallallahu zuwa ga anya madaidaiciya قال الله عز وجل ألا ملوك في تلكيته وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم لليكي النبي صلى الله عليه وسلم كان شير وزوى دعيا مدينيكيا الله يكي وإنك لتدعوهم إلى صراط المستقيم lallai kai kana kiran su zuwa ga anya madaidaiciya wa qala Allah azza wa jalla wa anna hadha sirati mustaqima cewa wannan shine anya ta madaidaiciya fattabi'uhu bi wa la tattabi'u subula kada ku bir anyoyi daban-daban fatafarraqa bikum an sabili sai rarraba ku ku bar anyansa ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون wannan shine wasiya da ake muku domin ku yi takawa domin ku ji tsoron Allah wannan shine hanya ta hanyar wa hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. fattabi'uhu ku bi shi za ku bi anyan sa ne ku aikata abubuwan da ya yi ku bar abubuwan da ya umarni ka ku yi abubuwan da ya yi ɗin ku yi shi kamar yadda ya yi kada ku bi anyoyi berkete a lokacin da aka ce babu katon sunna da hanyoyi daban-daban ya fito wannan ya duba ya ce haka ne wannan ma ya duba ya ce na wannan ba daidai ba ne wannan shi ne daidai domin kwakwalwa tunanin mutum da zai iya ya auna addini ba a lokacin da suka hukuntar da hankali a kan nassi sai suka fata sai a wannan bai dace da hankali ba wanda ya dace da hankali shi ne za a yi amfani da shi فسبيل الهداية مقصور على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لو أتى أن ينشريا يا تكيت عليه أتمثل النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا يعبد الله إلا بما جاء به رسوله الكريم فأبوتا وألا بيد أبين ذو الله صلى الله عليه وسلم يزول ولا طريق يوصل إلى الله إلا باتباع ما جاء به صلى الله عليه وسلم باب أنيا wanda zai isar da mutum zuwa ga Allah sai ta hanyar abin da Annabi sallallahu ya zo da shi wa hadathul muslim ila al-hidayah ila ila sirat al-mustaqim a'zam min hajatihi ila at-ta'am wa sharab bukatan mutum zuwa ga shiriya zuwa ga anya madaidaiciya ya fi girma ya fi girman bukatanka zuwa ga ci da sha bukatanka zuwa shirya zuwa ga hanya madaidaiciya ya fi girma akan bukatanka wanda yake da shi zuwa ci da sha لأن الطعام والشراب زاده في الحياة الدنيا domin shi abinci da abin sha bukatuwanka iyaka nan duniya ne idan kuwa za ka yi tanadi za ka maka tanadi iyaka nan ne wasirafin mutaki shi kuma anya madaidaiciya za da hulun jarin akira shi bukatunsa amfaninsa da kuma guzirinsa na lahira ne تجب قراءتها آه، عفوا نعم ولهذا جاء الدعاء لطلب الهداية إلى صراط المستقيم في سورة الفاتحة بل أتى الدعاء يزو domin من شريا zuwa بأن ga anya سورة الفاتحة التي تجب قراءتها في كل ركعة من ركعات الصلاة wanda ya zama wajibi karanta ta a kowane raka na sallah wannan mutum zai yi sawa'un kanat fariba aw nafila babu bambanci sallan da mutum yake yi farilla ne ko nafila ne sai ka karanta fatiha kuma a ciki sai ka ce ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim غير maghdubi alaihim wa الضالين cewa ya ubangiji ka shiryar da mu zuwa ga anya madaidaiciya anyan waɗanda ka yi ni'ima a kansu ba anyan waɗanda ka yi fushi a kansu ba ba kuma anyan fatattu ba mana yake fal muslim معنى يكي فالمسلم يدعو بهذا الدعاء باستمرار rabbahu ربه صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين shi musulmi yana yin wannan addu'a a kowane rana ba tare da yankewa ba duk lokacin da ya yi sallah sai ya yi yana roko daga wajen ubangijinsa ya shiryar da shi zuwa ga anyan wa'annan wanda Allah madaukakin sarki ya musu ni'ima cikin annabawa da manzanni da kuma fiddikai da shahidai da kuma mutanen kwarai ba yujnibahu tariqal maghdubi alaihim wad-dallin kuma Allah ya nisantar da shi daga anyan wanda Allah ya fushi a kansu da kuma anyan batattu min Yahudu wa nasara wa ghairi min ada'i daga yahudawa da nasara da wani su daga cikin makiyan addini وهداية النبي صلى الله عليه وسلم الجن والإنس إلى صراط المستقيم هو نور الذي وصفه الله عز وجل به في قوله كما شريع النبي صلى الله عليه وسلم wanda هو yi wa mutane da aljannu zuwa ga anya madaidai siya shi ne wannan aske a cikin aya wadda yake inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idni wa sirajan munira lalle mu aike ka da zama mai shaida mai bishara mai gargadi mai kira zuwa ga Allah da izinin Allah kuma ka kasance musu fitila mai askacewa. so an yi nan shine wannan aksin kwakwari wa kwakwa wallahu fi hadi yin aya bi an na wuce rajin muni an na maɗaukacin sarki ya fi kanta shi a wannan aya cewa shi an na bisa sallar fitila ne fitila na mai aske ana samun fitila ba shi da aske ke fitila nan babu aske fa, ko za a wanke kwamfani ko za a yi kaza ne domin mai hasken da ita ba ko ba mai a ciki ne hasken annabi ba Sallar ba ya bukatar wannan yubi bihi lil ibadi الطريقا إليه سبحانه وتعالى ينا أسكت دون الأسكر وباين الله anyan wanda zai kai su zuwa زوى Allah. وهذا أيضا هو معنى النون الذي وصف به القرآن بقوله wannan arwa yau shi ne wannan asken da Allah madaukakin sarki ya sifanta shi da shi cewa fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuri alladhi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir ku imani da Allah da manzonsa ku yi imani da asken da muka saukar kuma Allah madaukakin sarki ya san abin da kuke aikata kuma zai ba ku labarin sa fannur alquran wannan asken shi da alquran mashtamala alaihi min alhidaya ila siratul mustaqim da abin da ya kunsa na shiriya zuwa ga hanya madaidaiciya shine wannan asken sa rakami na goma sha biyar malam yace qawluhu wa anna as-sa'ata atiyatun la rayba fiha wa anna Allah yab'athu man yamut kama bada'ahum ya'udun fadin ibnu abi zaid wanda yayi a cikin muqaddima risala wanda yace wa anna as-sa'ata atiyatun la rayba fiha cewa kiyama yana zuwa babu kwankwanto a cikin zuwarsa wa anna ya ba'athu man yamut kuma Allah madaukakin sarki zai tada wanda ya mutu kama bada'ahum yawdun kamar yadda ya fare su aka zai mai da su to wannan maganar mai sharri ya maka rakami na ɗaya yake na farko علم قيام الساعة اختص به اختص به ilimin sani ranar tashin kiyama Allah shi kadai ya bar wa kansa sani bai sanar da kowa ba babu wanda ya sani har mala'ikunsa babu wanda ya san ranar tashin kiyama sai Allah shi kadai ففي صحيح البخاري يروى في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafatihul ghaibi khamsun mabudin gaibi abubuwa guda biyar ne la ma illa Allah ba wanda ya san wannan mabudin gaibi sai Allah mana ya ce wa akhiruha daga cikin karshen biyar din wanda annabi sa alaihi ya lissafa yace wala ya'lamu mata taqumu as-sa'a illa Allah ba wanda ya san yaushe za a tashi kiyama sai Allah amma wayannan mabudin dabi guda biyar wanda aka lissafa a cikin wannan hadisi ga su kamar yadda suke annabi safan nan yace mabudan gaibi guda biyar ba wanda ya san sai Allah la ya'lamu ma fi ma fi ghadin illa Allah me za a yi gobe ba wanda ya sani sai Allah idan boka ko mai abin da yake ya san gaibi ka ce ka tsaya a bayanka kusa kusa da shi ka yi wani abu ya baka labari abin da ka yi kana nan kusa da shi ba wani abu ba ka yi wani abu ya gaya maka abin da ka yi ashe bai san gaibi to babu wanda ya san abin da zai faru gobe sai Allah kawai wala ya'lamu ma al arham cikin mace abin da ke cikin ma'aifa ba wanda ya san shi sai Allah babu magana cewa wanda ya san shi ko na miji ko na mace babu abin da ke tattare da ɗan da yake ciki ya fi wannan ya fi jinsin miji ko na mace kuma wancan din ma ba a san shi ai sai ya a alita ya kammala sai alita ya kammala ake sani to ba wanda ya san abin da ke cikin mace sai Allah na uku wala ya'lamu mata ya'ti al-maqaru ahadun illa Allah ba wanda ya san yaushe ruwa zai so sai Allah ana iya a yadiri a yi iska kuma ba ruwa ana iya ba yi yadirin ba ba yi iska ba ruwa ya shigo ba wanda ya san yaushe za a yi ruwa sai Allah ke sarki wala tadri nafsun bi aiki ardin garu babu wani rai wanda ya san inda zai mutu a wani kasa ne mutum ba shi da lafiya ya kusan cika an haɗa kudi an haɗa kudi an fita da shi indiya an kai shi indiya ya ja mutu a wurin wurin da ake tsammani za a samu waraka ana isa wurin kuma ya mutu a wannan lokacin waye zai iya san cewa a indiyan zai mutu an ɗauke shi daga gida garinsa a nigeria mutane nawa irin wannan mutum ya tattara kayansa daga inda ya taso ya je neman arziki ya ce barin dawo gida in zo in huta tun da dama idan tsuntsu ya yi tafiya ya yi tafiya da dare zai ne zai dawo cikin gidansa to haka mutum idan ya fita neman arziki ya kamata ya dawo gida ya dawo gida yana dawowa aka kashe shi da ya san cewa gidan da zai zo kashe shi za yi zai dawo babu to babu wanda ya san ina zai mutu a yaushe babu wanda ya san shi wala ya alamu mata ta kuru sa'a na biyar shi ne babu wanda ya san yaushe ne za a yi tashin siyama sai Allah maɗaukake sarki وكان صلى الله عليه وسلم عندما يسأل عنها يجيب بذكر بعض أماراتها kuma annabi sallam ko yaushe idan aka tambaye shi game da yaushe ne za a yi tashin kiyama amsan da yake bayarwa shine wasu alamu na kusancinsa wasu alamu na kusancinsa amma bai taba ba da ranan da za a yi ba فلا يعلم أحد غير الله في أي سنة وفي أي شهر وفي أي يوم من الشهر ya kunu qiyamaha babu wanda ya sani a wani shekara ne a wani wata ne a wani rana ne cikin wata kiyamar sa'a zai kasance annabi sa sallan ya ce ranar juma za yi kiyama sa'a amma ya ce wata juma'a babu kowane wata da yana da juma'a nawa hudu kowane shekara ana da zumma nawa hudu sau goma sha biyu bai ce ga wannan ba ce da ranar jumma za a yi sashen kiyama to babu wanda ya san yaushe za a yi sashen kiyama sai Allah ce wa qad a fi sunna an rasulillahi sallallahu alaihi wa annaha taqumu yawmal juma'a ya zo cikin sunna ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kiyamu zai tashi ne a ranar juma'a hadisin da annabi sallallahu alaihi yake khairu yawmi طلعت عليه الشمس يوم الجمعة siyayyen rana wanda rana ke fitowa a cikinta shi ne ranar juma'a ma'ana mafi fikin ranaku wanda rana ke fitowa a cikinta shi ne ranar juma fihi khuliqa adam a wannan ranar na juma aka halici annabi adam wa fihi udkhila aljanna a wannan ranar ranar juma aka shigar da shi cikin aljanna wa fihi ukhrija minha a ranar juma aka fidda shi daga cikin gidan aljanna din wala taqumu sa'atu إلا في يوم الجمعة قيام بذات تاشي باتي بيران الجمعة على كل في الجمعة لنباول ليكيش والساعة تطلق ويراد بها الموت عند عند النفس في السورة في إذا كانت ساعة أنا فدي أنا لكن متوى a lokacin da aka yi aka hura kawo na biyu ko kuwa na farko wanda dukkan mutane gaba daya masu rai za su zo to ana ce da shi sa'a kamar yadda Allah madaukakin kamar yadda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yake la taqumu sa'atu illa ala shawarin nan kiyama ba za ta tashi ba sai dai akan ashararrun mutane wannan kiyaman da aka yi nufi ba wai tashin kiyama wanda za yi ba shi ne zamani na karshe wanda za a hura kawo mutane su faɗi da ɗaya su mutu wannan abun zai faru ne akan ashararrun mutane babu mummunai kuma a kan kasa wannan lokaci wa kullu man mata qabla dhalika faqad ja'at as-sa'atu kuma duk wanda ya mutu kafin wannan lokacin za kiyaman shi ya nashi ya tashi kamar yadda aka ce ake cewa amma da a faɗi kamar kiyamatu wanda ya mutu sa ya tashi kenan shi nashi وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء شيكم متوى سنن يا رب يا tashi da داكن da عيش الحيش zuwa ga dakin da ake samun sakamako domin sakamakon tun daga kabari zai fara samu to shi ya riga ya bar dakin da ake aiki shi ne duniya mutuwar sannan ya riga ya tafi wurin da ba a yin aiki sai dai sakamakon abin da aka yi shi da za a yi ta samu وتطلق ويراد بها البعض وللوكة هذا تكيه الساعة ana nufin tayarwa daga kaburbura a tada kowa da rai wanda ya riga mutu shekara a shi ma a wannan ranar za a tashi ana ce da shi a sa'a kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce game da ali fir'aun ya ce annahu yu'raduna alaiha guduwan wa ashiya wuta wanda za a dinga bijire ma mutanen fir'aun safiya da maraice wa yau mata sa'a a ranar da za ta da sa'a kuma za ta da kiyama za ce adfilu ala fir'auna a shaddal azab ku shigar da iyalan fir'auna da shi mafi tsananin azaba kuma Allah ya ce wa qala alladhina kafaru la ta'tina sa'a bal kun bala wa rabbi lata'tiyannakum wayanda suka kafirce wa Allah sun ce sa'a ba za ta zo mana ba babu wani kiyamin sa'a ka ce musu na rantse da ubangijin na dole sai ya zo wa hum innama ankaru ba su abinda suke inkarinsa shi shine rayuwa bayan mutuwa shi ne aka ce da shi sa'a to wani lokaci ana ce sa'a ana nufin rayuwa bayan mutuwa shi yasa Allah madaukakin sarki ce mallari na kafaru a su wayanda suka sai sun yi zanto cewa ba za ta da su ba kun bala wa rabbi kace musu i na ranta da ubangiji na la sun, sai an da su ثم لتنبؤن ثم لتنبؤن لتنبؤن بما عملتم sannan za a ba ku labarin abin da kuka aikata wa zalika ala Allah yasi wannan mai sauki ne a wurin Allah a wannan za mu dakata wanda muka yi yayi daidai Allah ba mu ladarsa wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh